mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna dabta Hadiza Sabuwa Balarabe wadda dama likita ce. Ta ce motsa jiki kaɗai zai iya magance cututtuka da dama ba sai an sha musu magani ba. Mataimakiyar gwamnan wadda kwamishiniyar lafiya dabta Umma Ahmad ta wakilta a wajen wani taro na ranar likitocin ƙashi da motsa jiki na duniyan da ya gudana a jami'ar jihar Kaduna wato kasu. ta ce likitocin kashi za su samu dukkanin goyon baya daga gwamnatin jihar Kaduna. Ga rayuwa yanzu ta zama wata iri wadda mutane ke cin komi da suka ga dama kuma mutane ba su motsa jiki cututtuka sun yi yawa musamman cututtukan shanyewan barin jiki da sauransu. So waɗannan likitoci suna taimakawa mutane maimakon ga mutane sun zama guragu a koma ana bara da sauransu suna ba mutane dama su dawo yadda za su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma ba tare da takura ba. ba so muna yi musu fatan alheri mu kuma a gwamnatance za mu ci gaba da ba su goyon baya da karfafa su da izinin Allah taken taron likitocin kashi da motsa jiki na bana dai shine hanyoyin magance cututtuka ba tare da shan magunguna ba kuma shugaban kungiyar likitocin kashi da motsa jiki waɗanda ba sa amfani da magunguna wajen magance cututtuka a jihar Kaduna. Dabta Bashir Sabo ya ce da yawan mutane ma dai basu fahimce su ba. Lallai fa akwai hanyoyi da yawa da ake warkar da ciwuka ba tare da an sha magani ba. Ɗaya daga cikin su shine wannan hanya ta physiotherapy. Kasan muna da karancin physiotherapy a Najeriya da kuma Arewa. Misali ka ɗauki arewacin Najeriya, arewa maso yamma, duka yawan physiotherapist ɗin da ke wa'annan jihohin su ɗari hudu ne. Ya za a ce mutum ɗaya yanzu ni a matsayina na physiotherapy ni kaɗai. A ce wai ni kaɗai ni ke da alhakin duba mutum dubu ɗari da goma sha takwas ni kaɗai fa. To ya kamata a ce a wayar ma mutane kai amfanin physiotherapy din wani in ka ce mai zo physiotherapy saboda muna da sunaye da yawa da ake ce muna wani zaka je ya ce ai ni ba zan je gashi ba ba su san cewa ka iya zuwa gurin physiotherapy shi ba gashi zai maka ba hanyoyi ne na dubaru da amfani da kayayyakin mashina da yawa wa'inda wani ma taba jikinka kawai zai yi wani guri wanda illa ka take warkar da kai karancin likitocin kashi da motsa jiki dai na cikin manya-manyan matsalolin da aka tattauna a wurin wannan taro sai dai mataimakin shugaban jami'ar jihar Kaduna wato kasu farfesa Abdullahi Musa ya ce jami'ar ta shirya magance wannan matsala baki daya. Kullum mu mu shine mu tabbatar cewa eh, jami'ar Kaduna State University ta yi fice. To saboda haka shine ka ji a jawabi na na ce mun ware kuɗi zunzuruntu na miliyoyin nerori saboda mu taimaka ma wannan tsangaya na likitocin kasusuwa da na gabubuwa wanda turanci ake ce mishi physiotherapy. Su dai wasu daga cikin likitocin da suka kware a wannan fanni sun bayyana abubuwan da suka fi mai da hankali. Sunana Dr. Isa Abdullahi daga ABU Teaching Hospital Shika Zaria. Mun wayan da mutane kai akan lalle lalle ilela kada mutum ya zama yana sedentary lifestyle kai kullum sai dai ka ci ka kasha ka kwanta kullum muna nuna ma mutane muhimmancin motsa jiki sunana dr aisha sada so wannan rana muna amfani da ita mu kara faɗakar da mutane akan shi physiotherapy ne shi da kuma amfani shi saboda mutane da yawa ba su san menene shi isa lol ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya.